وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا أصبر شاهدوا قوة رمضان هجرة tana da shekara 429 daidai da sha uku ga watan tara shekara ta 2008 za mu fassara aya ta hudu ta suratul bakara insha Allah يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allah madaukaki ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Duk sa'ilin da ka ji an ce, Ya ku waɗannan to ka saurara. إن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية المطلوب abin da ake kiran gare shi yana da muhimmanci in dai kana karanta alkur'ani ka iso wani guri Allah ya ce ya ku waɗannan to kasa kunne da kyau ka kasa kunne magana tana da muhimmancin gaske Allah ya ce ya ayyuhal an fi min mara zakonaku ya ku waɗanda suka yi imani ku yi hidima da dukiyarku ku yi ɗawainiya da dukiyar da muka ba ku Allah maɗaukaki yana kiran mu mu yi hidima da dukiyarmu kafin kuɓucewar wata dama ku yi hidima da dukiyarku kafin wannan dama ta kubuce muku don kuwa in ka mutu to ka rasa wannan daman babu halin samun ta kenan har abada don haka Allah maɗaukaki yake kira sai dai kuma ba kowa yake iya amsa kiran Allah ba sai mai imani don haka yasa Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ba kowa yake iya amfana da wannan dama ba ita wannan dama ta yin hidima da dukiya ba kowa yake iya samunta ba sai mai imani wallahi sai mai imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi min mara zakanaku ku taimaka da dukiyarku ku yi hidima ku yi ɗawainiyar addini da dukiyar da muka baku min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a Allah ya kafin wannan rana ta zo rana ta kiyama jama'a hanya uku ne ɗan adam yake samu a wannan duniya in ka ga ka samu to hanya uku ne ko dai ta hanyar ciniki ko wani ya baka don yana son ka ko kuma wani ya baka haka nan kurin ma ba wai don akwai soyayya a tsakaninku ba hanya uku ce in dai kaga ka samu a duniya to ɗayan uku ɗin nan ko dai ta ciniki ka ba da wani abu ne aka baka wanda ciniki ko ya kunshi hatta ko dago don sai da ka yi aiki kafin ka samu ko kuwa ka sayar sannan ka samu ko ka ba da jingina sannan ka samu ko haya hanya ta farko kenan ta biyu ita ce ka samu kyauta ne wani ya baka saboda ƙaunarka hanya ta uku ka samu dukiyan haka nan kurin wani ya baka babu ma soyayya a tsakaninku don akan samu irin su to a lahira wallahi hanyoyi guda uku din nan gaba ɗaya Allah ya katse su duka wata hanya ta duniya wacce ka san in ka bi ta kana samun dukiya to a lahira hanyar da ka zo sai ka samu an toshe ta don haka Allah ya ce yanzu ne fa kuke da wannan dama an min mara razaqnakum ku yi hidima da dukiyar nan da muka ba ku kafin fa wannan daman ta kubuce muku min qabli an ya atiya yaumun kafin wannan rana ta zo idan ranar ta zo la bai'un babu ciniki a cikinta ba ka bayar da wani abu don a baka wala kullatun babu abota a cikinta don haka baka samun wani aboki da zai ce bari in san maka lada wala shafa'atun sannan babu wata ceto baki ɗaya Allah ya katse ta na'am masu imani ceto na amfana su wannan karatun ya gabata shi yasa a ƙarshen maganar Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalumai don kuwa su ne waɗanda ba su samun damar a yi cetonsu a ranar tashin kiyama Allah ya katse dukkan wata hanya da ɗan adam yake iya samun amfani a duniya a kiyama wannan hanya ba ta amfani jama'a mu farka wallahi mu farka Albara'u bin عازب sahabi annabi Muhammad. hadisinsa ya inganta babu shakka yana silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 751 yana sahihul jami'i sagir hadisi na tara albara ubinu azib radiyallahu anhu yace bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana muna zaune a majalisin manzon Allah wanda duk ya tafi Madina in ya isa masallacin Annabi Muhammad da ka tsaya a goshin masallacin kana hangen makabarta makabartan Madina ba ta da nisa daga masallacin Annabi Muhammad albara'u bin azib ya ce wata rana muna zaune tare da manzon Allah a masallaci iz basura bi jama'atin sai ya hangi mutane a makabartar albaqir daga inda muke zaune sai ya hangi wata jama'a faqala yace ala majtama'a alaihi haula kun ga ga wasu mutane can kun gansu me ya haɗa su ne Nji annabi Muhammad kila sai aka ce ala kabrin yahfirunahu ai akwai alamar kabari suke tono ya rasulullah da jin haka fafazi a rasulullah sai manzon Allah ya firgita da jin cewa kabari ake tono hankalin manzon Allah ya tashi fa fabadara baina yadai ashabihi bai ce masahabbansa ku zo mu je ba kawai suka ga manzon Allah wubiya miki musri'an yana mai sauri shugaba ya tashi mabiya ku ba mai zama kowa sai ya yunkura aka bi bayan annabi Muhammad hattantaha ilal qabri manzon Allah bai tsaya ba sai da ya iso kan kabarin da ake tono albara bin azib ya ce alaihi manzon Allah sai ya durkusa akan kabarin ya durƙusa a kan gwiwoyinsa albara'u ya ce fastakbaltuhu ni ko he na juya na zagayo don in kalle shi da kyau in ga me yake yi min bai ne ya dai duk abin annabi ya yi sahabbai ƙoƙari suke su karanta saboda akwai darasi a ciki akwai darasi a ciki ai Allah ne ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sahabbai suna lura da shi domin rayuwar manzon Allah darasi ne albara'u bin azib ya ce fastaqbaltuhu min bayni yadayhi na zaga sai da na tabbata ina fuskantar manzon Allah ina kallonsa li'an ma yasna'u don in ga me zai yi yace annabi ya durƙusa akan gwiwoyin nan eh, akan kabarin nan da gwiwoyinsa fabaka a lokacin da manzon Allah ya durƙusa ya dinga kuka hawa yake ma annabi Muhammad fabaka manzon Allah ya dinga kuka hawa yana zuba albara'u ya ce ina kallon manzon Allah ya ce hatta balla saramin dumoihi wallahi sai da ƙasar da annabi ya durƙusa a gabanta ta jiƙe da ƙwallon manzon Allah sun akbala alaina sannan annabi ya juyo wuri ya yi shuru da annabi ya juyo ya dubi sahabbai sai ya ce musu ai ikhwani ya ku yan uwana wannan rana annabi bai ce musu ya ku sahabbai ba sai ce ya ku yan uwana limisli hazal yaumi kun ga irin wannan rana ranar da ake cewa an kawo ka kabari an kwantar annabi ya ce don girman Allah a ido ku yi makanku tanadi jama'a mu yi wa kanmu tanadi don kwanciyan kabari mu yi wa kanmu tanadi domin tsayuwar hisabi a ranar tashin kiyama ɗan adam ka jira kada ka jira yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul mu'minun hatta idza jaa ahaduhumul maut hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un me ce لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائدها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لا حول ولا قوة إلا بالله الله يتي حتى إذا جاء أحدهم الموت سيقى متوى تازو مدينسو ƙala a wannan lokacin yake cewa rabbi rji'uni ya Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fatan ko na yi aikin kwarai fi ma taraktu sakacin da na yi in gyara dukiyan da na batta din na in kwashe in yi hidimar addinin ka kalla Allah ya ce bai yiwuwa innaha kalimatun huwa qa'iluha yau kuma gashi shi yake irin wannan magana gashi kuma fa yau shi yake cewa a bashi ya dawo duniya kuma maganar banza ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu ta gaban su shamaki ne babu halin dawowa duniya Allah ya saka shamaki har zuwa tashin kiyama yanzu yake son a ƙara masa wata dama alhali ko lokacin da yake da duniya yana da wadata a lokacin da yake da rai yana da wadata bai san ya taimaka ma talakawa ba bai san gina makarantu da masallatai ba kai jama'a wannan masallaci da muke karatun nan a cikinsa fili ne a share sama da shekara uku yana nan haka ko kuwa wannan masallacin fili ne gashi nan a share inda duk ka ɗaga ido kana gani sama da shekara uku haka nan yake an kasa samun wanda zai gina shi domin Allah la haula wala quwwata illa billah muna da mawadata akwai mawadata musulmai sai dai hidimarsu ginin ɗirka-ɗirkan gidajensu abin da ya dame su kenan ba ginin masallacin Allah maɗaukaki ba. al'imamu turmiz ya ruwaito hadisin da ya inganta daga annabi Muhammad. Don Allah ka duba sahihu sunan turmizi za ka samu wannan hadisin kafin ma in karanta. Hadisi na 2328. ɗauki alƙalami ka rubuta hadisi na 2328 ina rantsuwa da Allah in ka duba za ka gani. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce la tattakhizu bai'a kada ku riƙe manyan gidaje. Abbai'a shi ake ce ma manshin. da kalmar turanci gida mai kamar unguwa guda babu shakka ba haram ba ka gina gida mai faɗi ba haram ba yana ma cikin ni'imomin duniya hadisi ya inganta daga bakin annabi muhammad ni'ima ce ta duniya ka samu gida mai faɗi ka duba silsilatu sahiha hadisi na 282 hadisi na 1047 sahihul jami' hadisi na 887 hadisin sa'ad bin abi waqqas babu laifi don ka gina gida mai faɗi to me yasa annabi ya hana a gina manshin. ɗirkeken gida babu shakka manzon Allah ya hana ne domin wata illa mecece illar manzon Allah ya ce la tattakhizu bai'ata fatargabu fi duniya kada ku riƙi manyan gidaje don kuwa za su sa muku kwaɗayin zaman duniya in ji manzon Allah ka ɗauki rayuwarka baki ɗaya kana hidiman gida wanda Allah ma bai ce ka gina shi ba don ko ba gida za ka zauna da rai ka bar ginin da Allah ya maka umarni ka yi shi wani gini ne Allah ya mana umarni mu yi a suratun nur fi buyutin azina Allahu an buyutin Allahu an wa yusabbihu lahu fiha له فيها بالغدو ولا صار تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب na baka kalubale kai binciken ƙur'ani daga farkonsa har ƙarshensa ka nuna min ginin da Allah ya ce a yi in ban da masallaci ba haram ba ne to amma fa ginin da Allah ya faɗa ƙarara a ayar alƙur'ani ya ce a yi shi masallaci fi buyutin azinallahu an turfa Allah ya yi izini ku gina ya ce turfa a kuma yi ginin da girma sai masallaci me yasa fa yuzkara fi hasmuhu za a ringa zikirin Allah a cikin masallacin wa yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal ana tasbihi ana tsarkake Allah ana bautan Allah safe da yamma suwa ke wannan aikin rijalul tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah mutanen da ciniki bai ɗauke hankalinsu har su bar hukuncin Allah saye da sayarwa bai shagaltar da su game da zikirin Allah madaukaki wa iqami salati da tsaye da sallah wa ita'i zakati da ba da zakka ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron na ranar haduwa da Allah madaukaki abinda bahaushe ya ce ranar da ido yake raina fata ranar da ido yake rena fata shi kuma Allah ya ce ranar da ido da zuciya suke jujjuyawa liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu don Allah ya musu sakayyar mafi kyan abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi kuma ya musu ƙari daga falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya nufi ba tare da lissafi ba ga ginin da ya kamata mu mai da hankali a kansa mun bari muna ta hidimar duniya akwai mutumin da ba da nisa ba babu mamaki nan kusa a samu yana da gida ya kashe masa fiye da miliyan ɗari miliyan ɗari ta ilaha illallah jama'a muna jin wa'azi kullum daman nan fa guda ce in ka rasa ta kayi asara ga hadisin jabir bin abdullahi yana sahihul bukhari sahihu muslim ana karantar da mu kullum annabi ya ce man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu mislahu fil janna wanda ya gina masallaci dan neman yardan Allah Allah zai gina masa irinsa a gidan aljanna ga wata riwaya tana sahihu sunan ibn maja hadisi na ɗari 609 man bana lillahi masjidan walau ka mafhasa qatatin aw asgara min dalika wanda ya gina masallaci ko da kankantansa kamar shekan tsuntsu ne gidan tsuntsu annabi ya ce kai ko da gidan tsuntsu ma ya fi shi girma misali ne aka bayar kawai komai kankantan alkhairinka in dai ta wajen ginin masallaci ne annabi ya ce bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai maka ginin gida a cikin aljanna sayyiduna Umar ya kawo hadisi yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6,128 ga sahihu sunan abi dawud hadisi na 607 annabi ya faɗa hadisan sun fi a ƙirga wanda duk ya gina masallaci don neman yardan Allah yana samun gida a cikin aljanna jama'a me muke jira me muke jira kada fa mu yi hasara yanda Allah ya faɗa a ƙarshen sura ta munafikai suratul munafiki yace ya ayyuhan lazina amanu la tulhikum amwalukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك, ومن فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا من خلقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إيه، والله خبير بما تعملون كدفا fa mu sura da Allah yake bayanin halin munafikai a ƙarshen wannan suran Allah ya faɗi wata magana mai ratsa zukata kada fa ka ɗauki wannan siffa don siffa ce ta munafiki ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum kada fa dukiyan kuɗin nan su kai ku su baro wala auladukum kada son ‘ya'ya ya kai ku ya baro, kada ku yadda dukiyan nan ta shagaltar da ku da ‘ya'yanku, son dukiya da son ‘ya'ya su hana ku zikirin Allah maɗaukaki, kun bar bin Allah kun bar bin annabi Muhammad, an koma bin son zuciya. A wayi gari, tunaninka kullum in an kasa shi kashi ɗari. kashi ɗaya ne kawai na Allah tis'in da tara na shaidan ne Allah ya ce wa man yaf'al zalika kun ga wanda ya haka fa ulaika humul khasiruna wallahi waɗannan su suka yi hasara mutumin da son duniya zai ɗauke hankalinsa ya yi watsi da kiran Allah maɗaukaki ya manta makomarsa ya koma bautan duniya ya gina gida ya sayo kofar gidan ma miliyan biyar ne kofar gidan miliyan biyar ne amma in zai tafi sallah sai ya ɗauki darduma don ya san masallacin ma ba shimfiɗa la ilaha illallah Allah ya ce kar ku fayi hasara wa anfiqu mara razaqnakum ku kace dukiyan nan da muka baku ku batar da wannan dukiya da muka baku ku yi hidima da ita inda duk kuka ji ana ginin masallaci ku ba da gudunmawa makaranta ku ba da gudunmawa an zo neman taimako ne a wajen ku babu cefane ganawa gudunmawa ko mi kankanta ku fa ba da wannan gudunmawar min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu kahin mutuwa ta zo ma ɗayan ku don kuwa za ta zo kullu atin karibu duk abin da aka ce ma zai zo to kamar ya iso yau da gobe sai Allah idan mutuwa ta zo ma ɗayanku fa ya kula rabbi laula a karta ni lokacin ne wai zai ce to ya Allah a ɗan jinkirta min ma ila ajalin ƙaribin yanzu na gane kurela a bani ko da sakan ɗaya ne a bani ko da sakan ɗaya ne fa asaddaka wa akun min salihin in ba da sadaka don wasiya kawai zan yi ina da account a banki ba za a kasa samun miliyan ɗari ba kalma ɗaya zan faɗa a ware miliyan hamsin a gina masallaci wa akun min salihin a lahira in tashi cikin mutanen kwarai Allah ya ce ina damar guda ce kuma ta wuce wancan dukiya ku ta Magadaci. walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa a Allah bai jinkirta ma wani rai in wa'adin sa yayi wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labarin abin da kuke aikatawa ne mun taba gabatar da nasiha akan cewa mutum idan yana hidima da dukiyarsa idan mutum yana hidima a hanyar Allah da dukiyarsa yana samun albarka a ranar tashin kiyama kamar guda goma akwai albarka kamar guda goma wanda kake samu in fa ka samu damar hidima da dukiyarka mun taɓa gabatar da wannan nasiha da farko wanda ya zamanto ba shi da mako yana taimakon addinin Allah yana taimakon bayin Allah wannan mutumin kafin ma ya bar duniya yake fara samun sauki duk mutumin da ke hidima da dukiyarsa wallahi kafin ya mutu yake fara samun albarkar sadaka in ji annabi muhammad ka duba sahihul bukhari hadisi na 2391 da ma hadisi na 2077 sahihu muslim hadisi na 1560 hadisin huzaifa huzaifatu bin yaman ba shi kadai ba abu mas'ud al-ansari ya ruwaito makamancinsa da uku batu bin Amir Allah shi kara musu yarda annabi ya ba habbai labari yace talaqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum a zamanin da a zamanin da can inji annabi Muhammad Allah ya tura mala'iku ya ce ku je ku karɓi ran wani lokacinsa ya yi don mala'ika ba shi da ikon ɗaukar rai sai da izinin Allah matsaukaki. Allah ya tura mala'ikan mutuwa, mala'ikan mutuwa ɗin nan da kuke ji ba guda ɗaya ba ne, yana da mataimakansa. Allah ya tura mala'iku su amshi ran wannan bawan Allah. Faƙalu, annabi Muhammad ya ce a lokacin da mala'ikun suka zo kafin su karɓi ran nasa sai da suka masa tambaya a amilta min alkhairi shay'an kai bawan Allah tun da kai wayo har zuwa yau ranar ka duniya daga lokacin da kai wayo zuwa yau ka taɓa alheri guda ɗaya mala'ikun suke tambaya safa kafin su ɗauki ran la haula wala quwwata illa billah qala la ya ce iya tunani na tun da na yi wayo har zuwa yau ban taɓa alheri ba kalu suka sha ah, ta zakar ka dai tunani don mu ba mu garaje ba ma sauri ka dai tunani kala sai ya ce kuntu udayunin nasa to ina da hali guda in dai ana magana alheri don in aka ce alheri taimako ko to idan ta sashin taimako ne akwai wani hali da nike da shi kayu ko alherin ne udayinun nasa ni mutum ne mai kuɗi mutane sukan zo guri na neman bashi kuma ina basu ina da wadata in aka zo aka ce alhaji ne ba ni bashi zan ɗauka in bayar a rubuta to a lokacin da wa'adin biyan bashi ya yi fa'amuru fitiyani sai in kira yara na yana da yara da yawa mutumin kirki ne babu ko shakka dan mutumin banza bai ba da bashi mutumin kirki ne ya yi ƙoƙari yana ba wa mutane bashi kuma mutanen ba kaɗan ba saboda haka yana da yara ma da suke masa aiki Yace ce fa'amuru fitiyani in wa'adi ya yi sai in gaya ma yara na in kun tafi an yunzirul musir kun samu mutum mutumin da ya zo ya karɓi bashi na wa'adin biyansa ya yi in kun zo wajen sa akan ya biya bashi sai ya gabatar muku da wani hanzari ina cikin matsi yace to kar ma ku dawo ku gaya min ku ƙara ɗiba masa kwanaki gwargwadon yadda zai iya biya bashin ba sai kun zo kun tambaye ni ba ku ɗiba masa kwanaki da kuka zo kuma wai tajawazu anil musir wane wa'adin biyan ka bashi yayi mun zo ka bayar sai ya ce ga ku sai ya ce to tunda Allah ya hore masa abin da zai biya bashin kar ku karba duka ku kasa biyu ku ɗauki rabi ku ce sauran na bar masa tun da dai Allah ya taimake shi ya samu abin da zai biya to ku kasa biyu ku bar masa rabi ku kawo min rabi in kuwa ya koka cewa ba shi da halin da zai biya bashin to ku ɗiba masa wa'adi isasshe sai kun tambaye shi ma wannan wa'adi ya maka ce to an ƙara maka ya ce wallahi na zauna da mutane haka to idan akwai halin kirki wanda dai ake ganin mutum yana iya yi ta yiwu wannan yana ciki yana rufe baki Allah daga saman bakwai ya kira mala'ikun nan ya ce musu tajawazu an ku sassauta mar ku sassauta masa wajen ɗaukar rai don haka annabi ke cewa inna mastaraha man gufira lahu in ka ji an cewa ne ya huta to ya mutu an masa gafara amma wallahi duk abin da ka samu ta ni'imar duniya baka huta ba sai ranar da aka cire ranka daga jikinka kafin Allah ya cire wannan ran ka samu gafararsa to wannan lokaci ake cewa ka huta in ji annabi Muhammad magana ake kusa da shi aka ce ai wane ya huta manzon Allah ya ce kai ku shiru ku shiru inna mastaraha man gufira lahu wanda aka masa gafara shine kada ya huta ku duba silsilatu sahiha hadisi na 1710 don haka a suratul baqara Allah ya tabbatar da wannan ayat tana tafe nan gaba insha Allah yace allazina yunfiquna amwalahum allazina yunfiquna amwalahum billahi wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim فلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah madaukake ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari kaga waɗanda suke ɗiban dukiyansu sadaka suke da shi kawai ba dare ba rana inji Allah aya ce nassin Qur'ani suratul baqara aya ta 274 Allah ya ce kaga waɗanda suke ɗiban dukiyansu ɗin nan ba dare ba rana sirran wa alaniya su yi a ɓoye su yi a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim ladan su yana nan a wajen ubangijinsu ba za a gaya muku yawansa ba an dai tabbatar muku ne akwai ladan to amma kusan da abu guda wala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗannan mutane ba sa samun tsoro kuma ba su bakin ciki a nan duniya ko a kiyama don haka duk mutumin da ke sadaka da dukiyansa wannan mutumin wallahi bai samun wahala a lokacin fitar rai amma kun san yana da wahala ko shi yasa maganar da farko Allah ya ce ya ayyuhal lazina ya ku waɗanda suka yi imani babu mai samun haka sai mai imani an fi komin mara zakana ku taimaka da dukiyar nan da muka ba ku ku taimaka da dukiyar nan da muka ba ku Allah ya ce wanda yake taimako da dukiyarsa wannan mutumin bai samun tsoro a duniya bai samun bakin ciki a duniya ko a kiyama albarka ta farko kenan wacce mai hidima da dukiyarsa yake samu kafin ma Allah ya amshi ransa kafin ya yi ban kwana da duniya na biyu fa kwanciyan kabari ne la ilaha illallah fa duba majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na da da biyar. shekul islam ya kawo wannan hadisin na annabi muhammad mujallad na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da biyar majmu'u fatawa hakanan almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya a littafinsa ar-ruhu shafi na saba'in da takwas asalin hadisin yana cikin al-musnad na imamu ahmad mujallad na biyu shafi na ɗari uku da talatin da bakwai kuma hadisi ne da ya inganta babu shakka ka duba sahihu mawaridi zama'an hadisi na ɗari shida da hamsin da ta'aliqur ragib hadisi na 3561 mujallar na hudu shafi na 188 hadisi ne babu ko shakka ya inganta manzon Allah ya ce innal mayta idza wubi'a fi qabrihi kaga mamaci mutum in ya mutu kun ɗauki gawa kun mata sallah kun kai kabari kun kwantar da ita manzon Allah ya ce wannan gawan innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwallawna anhu a lokacin da kuka jiyo za ku dawo ku bar wannan gawa manzon Allah ya ce wallahi ban tana karan ku. tana jin karan takalmanku a lokacin da kuka juya za ku koma gida fa in kana mu'minan idan wannan gawa gawa ce ta mumini in an ce mumini wanda fa ya tabbata ya mutu da imani kenan idan mutumin nan da ya mutu ya mutu da imani ce salatu inda ra'asihi sai Allah ya turo sallah sallah da duk yayi sai ta zo daidai kansa ta zauna rayuwa ta kabari ta bambanta da rayuwa ta duniya don haka kada ka suranta rayuwar kabari da irin tunaninka na duniya in Allah ya faɗa ka gaskanta haka nan in annabi Muhammad ya ba da labari ka ɗauka sam an wata imani kenan shi yasa Allah ya bawa masu imani alladhina yu'minuna bil ghaib waɗanda suke imani da abin da basu gan shi ba an kwantar da gawa sallah ta zo daidai kansa ta zauna sallah fa da yayi ba sallar wani ba wa kana siyamu inda yaminihi azumin da yayi zai zo ta damansa ya zauna wa kanati zakatu an shimalihi zakatu zo ta hagunsa ta kansa sallah damansa azumi hagunsa zakka in mawadaci ne to ta kafafun fa annabi ya ce wannan kuma hidima da dukiya hidima da dukiya a ba dukiya shi ake tattarawa a sa ta daidai kafanka wa kana fi'ilul khairati min as-sadaqa was-silati wal-ma'ruf wal-ihsani ila an-nasi inda rijlaihi sai Allah ya ce a kawo sadakan da mutumin nan yayi tsawon rayuwarsa a aji ya gina masallaci ya gina makaranta to ladan duk za a tattaro sai a ce to ku zauna anan. wasila ya sada zumunci a ɗebo a ƙara wal ma'rufu halin kirki wal ihsani ila nasi yana kyautata wa mutane bayan mutane sun binne gawa sun juya sun tafi gida annabi ya ce fa uta min qibali ra'sihi abu na farko shine mala'iku fa za su zo mala'iku za su zo masa jarabawa idan mala'ikun nan suka zo mala'iku suna yin practical sai an zagaye gawan tukuna ba ma za a tambaye ka ba idan mala'ikun sun zo zagaye gawan suke yi su duba shin gawan nan tukuna makamila ce kafin ma a mata tambaya wanda shi ake cewa practical in da ma sallar da kai sallar banza ce za su gani azumin da duk kai in azumin ƙarya ne za su gani zakkan naka idan akwai magudi a ciki za su gani idan baka da halin kirki wallahi da sun zagaya jikin gawan nan sun gama sun gama karanta rayuwarka Kulu salatu ma ƙibali madkhalun sai sallah ta yi wufta tashi ta tsaya ta ce ta ina ba nan ba dai babu kafa sallar za ta tsaya ta ce in dai ta kansa ne ba ku da hanyar shiga ku je zagaya wani gun an samu sallar kirki in ji manzon Allah tun mai uta an shi. sai a zo ta damansa fa ya siyamu azumi sai ya zabi rawub ya miƙe ya yi banga-banga ya ce babu kafa ta nan ba inda za ku shiga ma qibali madkhalun summa yu'ta an yasarihi annabi yace sai a je ta hagu mun samu ta kansa ya cika ta damansa ya cika to aje ta hagu ko za a samu kafa inda za mu shiga mu shirga masa duka domin dama in sun samu kafan shiga ka shiga uku ana zuwa ta hagu fa ta zakata sai zakata ce ma ƙibali madkhalin ta nan ma babu hanya to samansa sallah ta tsare damansa azumi ya tsare hagunsa zakka ta tsare sai a dawo ta kafa sun mai uta min kibali manzon Allah yace sai a je ta kafafunsa fa yaqulu fi'lul khairati min as-sadaqa was-silati wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nasi taimakon da ka dinga yi kana bawa talakawa gudunmawa kana tallafa ma addinin Allah ka gina makaranta ka gina masallaci ka yi hidindimu iri-iri ka da zumunci an tattara an zuba mala'ikun suna zuwa ta gurin sai su da su ce kai ku dai nemi wata hanya banda nan mala'ikun nan sun gama zagawa sassa hudu sun taras ko ina dai babu kafa fa lahu a wannan lokacin ne mala'ikan zai ce to ijilis tashi ka zauna mun gama practical yanzu ne ma za mu maka tambaya yawayin aka zaga aka samu kafa kafin ma a fara tambayan sai jikinka ya gaya maka tashi ka zauna sai da fa suka zagaye gawan sannan suka ce zauna yana zama annabi ya ce wa kad musilat lahu shamsu an riga an misilta masa ga ga rana nan ya tashi yana zaunawa sai ga kamar ga rana can za ta fadi wa kad azanat lil gurubi sai ga ga rana nan kamar za ta fadi yana zama haka Allah zai nuna masa fa yuqalu lahu sai mala'ikun su ce masa ara'aitaka hadha ar-rajula allazi kana fikum shin ko kaga mutumin nan da ya zama cikin ku wanda aka turo muku ba za ma su ce annabi Muhammad ba ba za su kira sunan shi ba dan mutum ɗaya ne ake ma tambaya a kansa a kiyama shine annabi Muhammad ba amfanin a kira sunansa kaga mutumin nan da aka tura muku ma kulu fihi me zaka faɗa game da shi to amma cikin ikon Allah a lokacin da ake masa wannan tambaya shi hankalinsa ma baya gurin su da yake ya mutu da imani suna masa tambaya kaga wannan mutumin da aka aika cikin ku ma taqulu fihi me zaka faɗa game da shi wa ma za ta shahadu bihi alaihi wata shaida zaka bayar a kansa fa kudu shi bai ma damu da su ba sai ya ce da uni hatta usalli kun ga faga shi rana za ta faɗi ban yi la'asar ba rana faga ta can za ta faɗi ban yi la'asar ba ku yi min haƙuri in gama sallah zan ba ku amsa la haula la quwwata illa billah bai ma tsoron mala'ika kun ga abin da Allah ya faɗa a baya la khawfun alaihim la hum yahzanun wanda duk zai ɗauki dukiyansa ya hidimar addini bai tsoro daga duniya har kiyama mala'ikan mutuwa gashi a gabansa amma wai bai kula da shi ba shi ranar da za ta faɗi bai yi sallah ne damuwarsa ku yi hakuri in yi sallar la'asar ga rana za ta faɗi shi ya ɗauka ma a duniya yake bawan Allah sai ya ce uni hatta usalli ku kyale ni in yi sallah fa ya ni sai su ce masa innaka sataf'al za ka samu damar yin sallah din babu shakka wannan magana ita take nuna muku cewa babu shakka akwai mutanen da Allah ya ba su damar su yi sallah cikin makwancinsu tabbas don ku annabi Muhammad ya ga annabi Musa yana sallah a makabarta a kabarin da aka binne shi tabbas ana samun mutane da Allah ya ba su damar yin sallah cikin kabarinsu sai su ce masa za mu baka dama za ka yi sallah amma a yanzu ba lokaci ne na sallah ba lokaci ne na amsa tambayar mu akhbirna amma nas'aluka anhu ka bamu labarin tambayar da muke ma ara hadha ar-rajul alladhi kana fikum za mu sake maka kaga wancan mutumin da yake cikin ku ma za ta kulu fihi me za ka faɗa game da shi wa ma za ta shahadu alaihi wace shaida za ka bayar a kansa qala fa Kulu sai ya ce a mutum ɗaya dai za a min tambaya a kansa muhammad ko dai annabi Muhammad kuke min tambaya a kansa ashhadu annahu rasulullah na shaida cewa manzo ne na Allah wa annahu ja'a bil haqqi min indillah na shaida cewa ya zo da gaskiya daga wajen Allah in dai akan annabi Muhammad kuke faɗi annabin gaskiya na riga na ba da shaida to shi kenan ya katse hanzari sai a yi suspendin sauran tambayoyin sai a ce masa ala zalika hayita to kan wannan dai kai tsawon rayuwarka har mutuwa wa ala zalika muta kuma kai sa'a ka mutu a kan wannan aƙida wa ala zalika tub'asu insha Allah kuma muna maka fatan a kan wannan aƙida za a tada kai a filin hisabi summa yuftahu lahu babun min abwabil janna annabi yace sai a bude masa wata kofa cikin kofofin aljanna yana kwance za a bude kofar aljanna fa yuqalu lahu a ce masa hangi can yana daga ido sai ya hangi cikin aljanna sai a ce masa kaga gidan nan haza maqaduka minha wannan shine wurin zamanka a cikin aljanna wa ma a'adda Allahu laka fiha da kuma abinda Allah ya maka tanadi a cikinsa fa yazdadu gibtatan wa surura annabi yace sai ya ƙara kosawa ina ma a ce kwanciyan kabarin ya ƙare an yi tsayuwar hisabi an gama dan ya isa makomarsa din nan ya ƙara kosawa ya ƙara farin ciki sun mai hulahu lahu babun min abuwabin nari sai kuma a buɗe masa wata ƙofa ta wuta to dubi nan kuma ya duba ya gani sai a ce masa ha za ka kaga wurin zaman ka kenan minha ka dai ganshi da kyau ko to shine wurin wa ma addallahu laka fi da kuma irin tanadin da Allah ya maka na azaba lau asaitahu da a ce ka mutu kana sabon Allah to wallahi can zaka fa yazdadu gibtatan wa surura sai ya kara kosawa da ina ma kiyamar ta tsaya dan ya tafi makomarsa ta aljanna ya ƙara farin ciki da Allah ya taimake shi ya mutu da imani manzon Allah ya ce thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an a ƙara makabarin safaɗin zira'i saba'in wa yunawwaru lahu fihi a haska masa ciki wa yu'adu al-jasadu lima budi'a minhu a mai da jikin nan kamar yadda aka faro shi sai a ɗauke ran wato ji'alu nasmatuhu fin nasimi tayyib a mai da ransa jikin wani tsuntsu wa hiya tayrun ta'alluqu fi shajar aljanna wannan tsuntsu ya tafi fadamar aljanna ya kama dan ice ya zauna har zuwa tashin kiyama shine annabi yana kawowa nan da kansa annabi ya karanta wannan aya ta suratu ibrahim يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karanta ayan nan a lokacin da ya kawo daidai wannan gaba yana isowa nan sai annabi ya karanta wannan aya yusabbitu Allahu allazina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabiti yana ba su damar faɗin magana tabbatacciya magana ta gaskiya fil hayatid duniya a lokacin da suke da rai Allah ya ba su damar faɗin gaskiya ya tabbatar da harshen su wa fil akhirah hakanan ma a lahira Allah zai tabbatar da harshen su ba sai ka koya ba ce sai an koya maka amsar da zaka bayar a cikin kabari la ina ma'anallah da sai ka koya ba in ji annabi Muhammad in dai kana da imani ai ba wai a kabarin ne zaka ba da amsan ba rayuwarka ta duniya ita ce za ta baka yanda ka rayu a duniya shine yadda zaka samu damar ba da amsa a kwanciyanka na kabari da kake ajiye da littafin la'ina ina ma'anallah ba a yi ma Allah dabara shi yasa a ƙarshen maganar Allah ya ce wa yudillu zalimin Allah yana batar da basiran azzalimi ka fi kowa ilimi ka haddace duk littafin duniya in ka mutu kana a zalimi wallahi mala'ikan nan yana tsayawa ba ka iya ba da amsa wa yaf'alu Allahu ma sha. Allah yana aikata abin da ya nufi Allah ka ta ƙarshen mu bayan annabi ya faɗi haka sai ya ce wa ammal kafiru amma kun ga kafiri in ya mutu haka nan munafiki in ji manzon Allah to shi ma fa za a yi masa tambaya kar ka ɗauka musulmi kaɗai ake masa tambaya a kwanciyar kabari ana kwantar da gawa rufe ta ana juya ce utiya min kibali ra'asihi shi ma dai mala'ikan zai zo ya zagaye gawan a lokacin da ya taho zagayawa ya fara zuwa ta kansa lam yujashe'u yana zuwa sai ya gaba komi a barara tun ma'ata ayyamin ya koma ta dama fala yujadu shay'un ba komi thumma ata an shimalihi ya dawo ta hagu fala yujadu shay'un babu komai summa ata min qibali rijlaihi fala yujadu shay'un ya zo ta kafafunsa nan ma ba komai ta wannan zai sha duka kana iya cewa to ai kafirai akan samu mai yin sadaka ana samun wanda ke yin sadaka cikin kafirai da wanda ke ƙoƙarin sada zumunci da kyautata ma al'umma babu shakka duk wanda ya mai kyau wa man ya amal miskala zarratin khairan ya rahu zai gani sai dai kuma kafiri bai ganin nasa a lahira shi kafiri daga duniya yake samun nashi sakayya in ji annabi muhammad hadisin anas bin malik yana sahihu muslim hadisi na 4808 annabi da kansa yace innal kafira shi kafiri idza amila hasanatin in yayi wani abu mai kyau a duniya ko sadaka ko sada zumunci ko wani alhairi ima biha umatan Allah zai masa sakayyarsa daga duniya ya bashi abin da zai ci abin da zai sha ya masa sakayyarsa tun bai mutu ba mina duniya domin kafiri ba shi da rabo a kiyama babu mai samun rabo a kiyama ya shiga cikin wani yoro fa yuqalu lahu sai ce masa ai taka haza kaga wani min allazi na fi muku makansa ma za alaihi mutum kenan wallahi ba mafiri ba munafiki amsa rike tiran azzal zalimai baki da fajiri don haka maga farko daga gaba ya lau samu fala ya mihi sunana ba Muhammadu muke nufi me zaka faɗa a ba a kiyama da tijo kake karya. a kiyama in ƙarya to ar Allah shi yan kabari ka dole ta gari la'ani ba sami'tu nasa kalu shi Muhammad ma na faɗa an ce manzo ne na Allah na jida kenan amma wani abu game da shi ban sani ba ibn abdul ya amfani da wannan hadisin don ya kafa maka hujja da cewa aqidar al-muqallid ba za ta tserar da shi ba a ranar tashin kiyama kar ka yadda ka mutu da hujjar naga ana yi shi yasa nake yi na'am kana alwala me yasa kake alwala eh to naga ana fara wanke hannu sannan a kurkura baki sai shekar ruwa ubanmu dai tunda na girma haka naga yana alwala shi yasa nake yi amma hujja ta littafi baka da ita ibnu abdul barri yace wallahi wanda ya mutu da hujja ta taƙilidanci hujjan nan ba ta amfana su a kwanciyar kabari sami'tu nasa qalu qawlan fa qultu kama qala an oh, na mutane na faɗa shine ni ma na faɗa munafiki kenan mala'ikun ba su ce masa komai sun yuftahu lahu babun min abwabin nari wanda ya felin ta wajen bada amsar annabi Muhammad yaushe kuma za a je masa tambaya akan Allah wa yake nuna maka Allah ba annabi Muhammad ba to ka ma faɗi wajen tambayar da ake maka akan annabi Muhammad ba ma san shi ba kada ma a ɓata lokaci tambayan ka Allah gwamma maza a kama dukanka don karka ɓata musu lokaci Allah shi kare mu ثم يفتح له باب annabi ya ce sai a أبو masa wata kofa ta wuta. fa da lahu a ce hangi yana dubawa kaga wurin na hanga haza maqaduka kaminan nari to kaga ka kenan a wutan jahannama wa ma a'adda Allahu laka ha da irin tanadin da Allah ya maka a cikin wannan guri fayazdadu khasratan wa subura annabi ce sai ya ƙara yin hasara da nadama da kururuwa summa yuftahu lahu babun min abwabil janna sannan a buɗe masa wata ƙofa daga cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahu a ce masa dalika maq'aduka min aljanna ka hangi wurin zamanka a gidan aljanna wa ma a'addallahu laka fiha da irin tanadin da maka a cikin aljanna lau a da ka bi mutumin nan da muka maka tambaya a kansa shine annabi Muhammad fa yazdadu khasratan wa subura ya ƙara yin nadama da hasara da kururuwa annabi ya ce kahin ma su fara bugunsa summa yudayyaku alaihi qabruhu sai sun matse kabarin tukunna a kansa hatta takhtalifa fihi adla'uhu ƙasusuwan haƙar hakarkarinsa sun sassaɓa saboda tsananin matsa annabi ya ce fatilkal ma'ishatu banka kun karanta qur'ani suratu taha آية aya ta 124 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ونحشره يوم القيامة ذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي, وكذلك نجزي من اصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah da kansa ya karanta wannan aya ya ce wannan matsa kabarin kafiri da munafiki da za a yi din nan har sai kasusuwan haƙarƙarinsa sun sassaɓa a bashi a irin wannan yanayi fatilkal ma'ishatu banka wannan ita ce rayuwa ta kunci allati qala fiha wacce Allah ya faɗa da kansa a cikin alqur'ani annabi ya fassara ayar alqur'ani da kansa yace masahabbai inda Allah ya ce wa man a'raba an zikiri wanda ya kau da kai game da bin hukunci na wanda ya kau da kai ya bar hukunci na fa inna lahu ma'ishatan bonka zai samu wata rayuwa mai kunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa mai kunci da Allah ya ce za a samu to wannan ita ce kwanciyan kabarin nan lokacin da ake matse kabari a kan mutum wannan ita ce rayuwa mai kunci kuma na kabari kenan don haka na usman yake cewa idan kwanciyanka na kabari yayi sauki to haka lahirarka za ta zo wato idan an tafi binne gawa in an tafi jana'iza sai a ga sayyiduna usman ya fushe da kuka ki baka ganin hawayensa sai an je makabarta duk irin wa'azin da na usman zai yi ya yi hudu ba ya yi wannan ya yi wancan ba ka ganin kwallonsa sai an je makabarta yana tsayawa a kan kabari ya dinga kuka kenan aka masa tambaya shine ya kawo magana yake cewa ai innal qabra awwalu manazilil akhira kabari shine farkon masauki daga cikin masaukan da dan adam zai taras a kiyama kabari shine na farko idan mutum ya samu sauki a kwanciyar kabari to abinda duk zai biyo baya haka zai ta zuwa da sauki har abada idan mutum ya samu wahala a kwanciyar kabari to fa duk abin da zai biyo baya karuwa zai yi har abada annabi ya ce to wannan ita ce rayuwa na kunci kwanciyar kabari wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan a ranar kiyama za a tada shi ma yana makahu kafin ma a yi masa hisabi zai tashi makaho kala zai yi tambaya rabbi lima hasharta ni a'ama don mai ka tada ni a kiyama da makanta wa kad kuntu basira alhali a duniya ina gani kala sai Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna ayoyin mu sun zo maka ai lokacin kana dare fa nasita ha sai ka manta ko ba a maka wa'azi ba kai sadaka an yi to ba ka da kuɗin yana da shi me ya faru na manta to baka zalika liyau matunsa yau ma sai a manta da kai Allah ya ce wa kadhalika najzi man asrafa haka nan muke sakayya ga wanda ya yi barna walam yu'min bi ayati rabbihi bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba kwanciyan kabarinsa ta zo da muni ya tashi a kiyama da makanta ba a ma yi hisabi ba annabi ya ce eh, Allah ya ce wa azabul akhirati ashaddu wa abuka sannan azabar da za a bashi kuma a kiyama bayan an yi hisabin tsananinsa ya fi tsananin azabar da ya taras a farkon rayuwarsa wa abuka kuma ya fi tabbata a kan shi Allah shi mana kariya jama'a mu yi hidima da dukiyarmu alheri danko ne albarka ta uku wacce mutum yake samu in yana taimakon addini da dukiyarsa yana samun ta ne a filin hisabi mai alhairi wanda yake taimako da dukiya ko dai ya taimaki bayan Allah ko ya taimaki addinin Allah wannan mutumin kaga dai lokacin fitan rai ya samu sauki kwanciyansa na kabari ya samu sauki sadakarsa ta cece shi sannan kuma in an tashi a filin hisabi nan ma kuma zai ci riban sadaka a lokacin da ake tashi a filin hisabi kada mu manta annabi ya siffanta mana a cikin hadisai masu yawa alal misali ya faɗa mana a hadisin al-miqdad bin al-aswad yana sahihu sunan tirmizi yana sahihu jami'i sagir hadisi na 727 manzon Allah ya ce idza kana yawmul qiyama a ranar kiyama udniyati shamsu za a kawo rana minal ibadi kusa da kawunan bayi hatta ta kuna kai da mai milin aumi laili manzon Allah ya ce ba abin da zai rage tsakanin kan mutum da jikin rana face mil ɗaya ko biyu mil ɗaya ko biyu tsakanin rana da kawunan 'yan adam a filin hisabi annabi ya ce fatus herahumu shamsu rana ta dafa su Fayakunan. araku ka kadari a amalahum fa yakuna ka kadari a mutane za su dinga fidda zufa kowa zai fitar da zufa gwargwadon aikinsa famin minhum man ya'khudhu ila ka'abaihi manzon Allah ya ce wani zufansa in ya zuba zai zama kamar kogi zai iso masa daidai duniyarsa ko idan sahu wata riwaya ya ce aqibaihi au ka'abaihi wa minhum man ya'khudhu ila rukbatayhi manzon Allah ya ce wani daga cikinsu zufan da zai taru daga jikinsa sai ya kawo masa daidai guyoyi wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwayhi wani kuma zufansa zai kawo masa mara azaba ce ga ta nan kuma ba mutuwa wa minhum man yuljimuhu iljama annabi yace wani wallahi zufansa wani sai ya kawo masa daidai haɓansa daidai haɓansa zufa ne ya zama kogi ga riwaya ta al'imamu muslim ka duba sahihu muslim hadisi na 2683 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal araka yawmal qiyama an kawo rana a filin hisabi kusa da kawunan mutane mutane suna yin zufa a wannan ranan saboda tsananin zufa na ɗan adam da ya zhabu fil ardi saba'in zira'an ƙasa sai ta tsotse shi zira'i saba'in wallahi ƙasa ta ƙoshi sai ta kasa tsotson wannan zufan don haka sai ya zama kogi wa innahu la yablughu ila afwahin nas wanzan Allah ya ce wallahi kogin zufa zai iso bakunan mutane au ila azanihim ko ma kunnuwansu ga riwaya ta al-Imam al-Bukhari har yanzu hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya arakun nasu mutane za su dinga zufa yawmal qiyamati hatta yazhaba irquhum fil ardi sab'ina zira'an mutane za su dinga zufa saboda tsananin zafin rana sai zufan mutane ya zama kogi ya shiga cikin ƙasa tsawon zira'i saba'in wa yuljimuhum hatta yablugu azanuhum annabi yace zufan nan sai ya kusa nutsa yan adam zai iso daidai kunnuwansu hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu 8104 don haka babu shakka duk wanda ya karyata wannan ka tabbata bai yarda da annabi muhammad ba don wallahi magana ce wadda ta wuce a mata shakka malaman hadisi da dama sun ruwaito kuma hadisi ne da ya inganta daga bakin manzon Allah tsayuwa da za a yi a filin hisabi yana nan jama'a to ya za a yi kenan ga rana Allah ya kawo ta kusa da kawunan mutane akwai mafita Allah bai taɓa sawa ɗan adam wani tsanani ba face ya kawo masa wani sauki akwai mafita ka duba sahihu targib hadisi na 872 uqbatu bin amir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi kowane mutum yana karkashin inuwar sadakansa a filin hisabi hatta yuquba bainan nas sai an gama hukunci tsakanin mutane kana son ka samu laima. manzon Allah ya ce lemarka abu guda ne sadakarka in ka taɓa sadaka to za ka samu lema in ko ba sadaka to ga dai rana mil ɗaya ne tsakaninta da kanka haka za a tsaya a filin hisabi tsawon shekara dubu hamsin in ji annabi Muhammad shekara dubu hamsin wanda ya ruwaito hadisin nan wani tabi'i ake kiransa abu marsat abu huraira ya bashi labarin hadisin nan uku batu bin amir ya ba da labarin hadisin nan cewa inuwar mutum a filin hisabi ita ce sadakarsa ka taɓa taimakon talaka ka taɓa sada zumunci ka taɓa gina masallaci ko makaranta ka taɓa ba da gudunmawa ga wani da ya shiga hali na neman agaji to waɗannan ne fa Allah zai tattara ya buɗe maka wata ƙatuwar laima wacce za ka samu inuwanta a filin hisabi tsayuwar da za a yi abu marsad tabi'in da ya ɗauko hadisin nan da ya ji maganar ta ratsa zuciyarsa tun daga ranar da sahabin annabi ya bashi wannan labarin la yukhti'uhu yawmun illa saddaka fihi bi shay'in wallahi har ya bar duniya ba a taɓa samun rana ta wuce shi ba face ya ba da sadaka a cikinta tun daga ranar da ya ji cewa ashe dai sadaka ita ce za ta yi ma ɗan adam inuwa a filin hisabi ga rana an kawo ta kusa da kawunan mutane tsayuwar kuma ba ta rana guda ko biyu ba tsayuwar shekara dubu hamsin daga ranar har ya bar duniya babu ranar da abu marsad bai yi sadaka ba akwai wata riwaya ma da take cikin sahihu ibn khuzaima ka duba sahihu Targib mujallad na farko shafi na 523 almajirinsa yazid bin abi habib yace innahu kana awwala ahli misra yaruhu ila almasjid tabi'in da ya ruwaito wannan hadisin mutum ya zauna a kasar masar annan yayi karantarwa almajirinsa yace wallahi abu marsad Shi ne mutum na farko wanda ke isa masallaci idan asuba ta yi Shi ne mutum na farko awwala ahli misra duk garin misra baki ɗaya birnin alkahira babu wani mutum wanda yake riga wannan tabi'in isa masallaci da asubahi in ji almajiransa ya ce amma ba wannan ne ya bani mamaki ba wa ma ra'aituhu dakhilan al-masjid qab ban taba gani ya sa kafansa cikin masallacin ba illa fi kummihi sadaka face cikin aljihunsa akwai sadaka ban taba gani ba ma fulusun wani lokaci a samu tsabar kuɗi ne ya zuba sulalla wa ma khubzun wani lokaci a samu waina ya jefa a aljihun wa ma qamhun wani lokaci kuma a samu ya ɗebo tsabar alkama ne ma ya zuba a aljihunsa kala almajirinsa ya ce hatta rubba mara aitul baslaf fiye hamluhu wata rana ya shigo masallaci kawai sai naga albasa ne a aljihun albasa a aljihun malam fa'aqulu na ce masa ya abal khairi ya baban alkhairi kaji inda ya kira shi ya baban alkhairi wanda ya fi kowa son alkhairi inna haza yuntinu baka albasa a aljihu ai zai bata kayanka zai ringa karni kala sai ya ce fa ya kulu ya bi abi habib ice ya kai bawan Allah amma inni lam ajid fil baiti shay'an abin da yasa kaga na sa albasa wani lokaci kuma kaga na sa waina kosai ko kuma masa a aljihu lam ajid fil baiti shay'an atasaddaqu ghayrahu na kewaye gidan nawa ne kaf ban ga abin da zan fito masallaci in bayar sadaka ba sai wannan sai albasa ya saura shi ne sai in ɗauko albasan ba dai zan taho in tafi haka ɗin ba ranan ba za ta wuce ba sai na ba da sadaka abin da ya sa ka ga na yi tsaye akan al'amarin sadaka innahu haddasa ne rajulun min ashabi rasulillah wani mutum cikin sahabban annabi muhammad ya bani labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله ياتي ذل المؤمن يوم القيامة صدقته inuwar mumini a ranar kiyama ita ce sadakansa daga cikin sahabban annabi Muhammad wani ya gaya min haka sahabban manzon Allah ku ba su ƙarya to tunda ko inuwar tawa a kiyama sadaka ce dole in yi tsaye bare ma kada mu manta hadisi da ya zo muttafaqun alai yana sahihul bukhari da sahihu muslim ka duba sahihul bukhari hadisi na 428 da uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga sunayen wasu mutane waɗanda suke samun inuwar Allah a filin hisabi daga cikin mutanen sai annabi ya ce rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutum ne ya bada sadaka fa da ya tashi bada sadakan nan sai yayi ta a ɓoye. saboda tsananin ɓoye sadakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hannun hagunsa bai ma san abin da damansa ya bayar ba in ji manzon Allah wanda zai tashi ba da sadaka ya ba da sadakan nan a ɓoye alamar cewa an yi don Allah kenan babu riya sannan da ya bayar a ɓoyen hagunsa bai san ma nawa damansa ya bayar ba wato kenan ya ɗebo abin babu lissafi bai kirga ba domin da ya kirga hagu zai san nawa aka samu ko da ya sa aljihu cirowa kawai ya yi miƙa saboda haka hagu bai san abin da aka bayar ba amma in ka ga an kirga hagu ya sani to abinda manzon Allah yake nufi kenan yace wannan mutumin yana samun shiga inuwar Allah maɗaukaki a filin hisabi wata riwaya ake cewa inuwar al'arshi don haka babu shakka duk mutumin da yake sadaka yana samun nau'ukan albarka daga nan duniya har kiyama Allah ka samu kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa da manzon Allah yake karantar da mu Allah ka samu cika da imani za mu dakata haka akwai tambayoyi wannan mai tambaya ita yana son a mishi bayani ko ya halatta mai juya dukiyar maraya ya ci wani abu daga cikin ribar da aka samu ko da yana da abin da zai ci wato yana da ƙarfi abin da aka fi so shine in kana da ƙarfi kana da wadata to kar ka taɓa dukiyar maraya abin da aka fi so kenan amma don ka taɓa a matsayin hakkin kulawa da dukiyan baka yi laifi ba wannan ya ce ina hukuncin ko matsayin jin waka kamar na hausa ko shata ɗan ƙwairo ya rubuta sunayensu ba sai na karanta ba an dai san wakar hausa ai guda ce ba ka ba da misali ba to waka dai babu shakka fahimta mafi inganci ita ce haramun dai babu shakka kiɗa da waka duk inda za ka kewaya za ka dawo ka taras da hukuncin cewa haramun ne ma ka dubi littafin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta tahrimu alati tarbi ko kashful gita littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya su rubuta ne akan hujjoji da suke tabbatar da cewa kiɗa da waka haramun ne wannan ya ce eh, don Allah ina roƙon addu'a ga wasu ‘yan uwa mata Allah ya ba su miji maza dai su yi aure Allah ya musu arziki da maza masu albarka Allah shi sa auren nasu ya albarka wannan ya ce ina hukuncin zanga-zanga a musulunci babu shakka zanga-zanga ba shi da kyau bai ɗauki tsarin musulunci ba zanga-zanga bai taho a karantarwar annabi Muhammad ba akwai hanyoyin gyara idan an samu barna cikin hanyoyin gyara waɗanda annabi ya karantar da mu babu zanga-zanga ka duba majmu'u fatawa na ibn bas mujallar na takwas shafi na 246 za ka ga ƙarin bayani wannan ya ce my question is on call to subhi prayer it is a salatu khairun min known to be called first or last Well, the answer is a salatu khairun minan nawm should be called in the first azan. You can refer to the Al-Thamarul Mustatab, volume 1, page 132. Wannan ya ce, yaya ake wanka? To dai wanda duk ga ya iya wanka zuwa gaba malami ya koya. Don haka ina baka shawara, ka je gaba malami ka koyi yadda ake wanka. wannan ya ce yaya gaskiyar bayanin cewa sallar tahajjud da maza da mata ke haɗuwa a masallatai goma na ƙarshen ramadan a sauke alƙur'ani a lokacin wai bidi'a ce da malaman sa'udiyya suka ƙirƙiro. sau da yawa muna faɗa mutane suna tsallake ka'idar da annabi ya faɗa mana akwai ka'idar magana annabi ya ce albayyanatu limanid da'a wal yaminu ala man ankara manzon Allah ya koya mana yadda ake jin magana bahaushe ma ya ce in mai faɗawawa ne mai sauraron bai kamata ya zama haka ba abinda annabi ya faɗa in mutum ya gama maganarsa sai ka ji maganar ba ta natsu a zuciyarka ba sai ka ce gafarta malam a taimake ni da hujja ko kuwa sai ya ce ma ga hujja to lokacin ne za ka yi ƙoƙarin neman sanin ingancin hujja amma mutum ya faɗi magana ka bar shi ya tafi da ƙaryarsa sai ka zo kuma ka kawo maganar gaban wani wai shi zai warware maka ita ina ce mai faɗan magana ya fi sanin abin da yake nufi ala kulli halin wanda ya ce wai malaman sa'udiyya ne suka ƙirƙiro sallar tahajjud wannan mutumin makaryaci ne ka duba sharhu zarkani littafin sharhi na almuwatta mujallar na farko shafi na 418 za ka ga bayani mai tsawo sallan nan tahajjud tun zamanin sayyiduna umar ake sahabban annabi muhammad suna yi sayyiduna umar ya naɗa musu limamai ya naɗa wa maza limamai ya naɗa wa mata limami kuma suna sauke alkur'ani ɗin su daɗe ana sallan nan don haka babu magana cewa malaman saudiya sun kirkiro wannan mai tambaya ya ce yana son cikakken bayani akan tahiya to ai cikakken bayani sai an je gaban malami zuwa gaban malami za ka yi ka buɗe littafi ka koyi yadda ake sallah sai a karantar da kai cikin sallah akwai tahiya wannan ya ce wani irin addu'a ne kamata mutum ya yi a cikin sallah addu'an da duk ta dace daidai ne ka yi ya ce a ina wannan mutum akwai yawan tambaya ana addu'a a sujuda ana yi kafin a yi sallama bayan an yi tahiya duka akwai hadisan annabi a kai mazan Allah ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a in kun yi sujuda ku dage wajen addu'a in an yi ruku'i babu laifi don kayi addu'a cewa ba a addu'a a ruku'i wannan magana ba ta da inganci da annabi ke cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli allahumma gfirli menene addu'a ce wani yake cewa yana son takaitaccen bayani akan ayatul kursi ayar da mu karanta nan gaba kenan zo dai a hankali zamu kawo insha Allah shi kuma wanda ya ce yana tambaya shin tahajjud kalmar alkur'ani ce ko hadisi tahajjud ta zo a cikin alkur'ani wa min al-layl bismillahir rahmanir rahim wa min al-layl fatahajjad bi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wanda ce me ake nufi da kudura kudura ita ce kaddara hukuncin Allah me ake nufi da irada irada shine nufin Allah yace me bambancin haka Allah ya so da haka Allah ya nufi akwai bambanci so da nufi kai ma ka faɗa daban-daban ne haka Allah ya so wancan kuma haka Allah ya nufa da abu ɗaya ne da bahaushe bai ba su kalma daban-daban ba ya so ya nufa arada ahabba da bambanci Allah ya ce in takfuru fa inna Allah la yarda fa inna Allah ganiyun ankum in kun kafirce Allah mawadaci ne gare ku Allah ya ce bai yarda da kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum in kun yi godiya Allah ya yarda da shi kenan Allah bai yarda da kafirci ba ko amma me yasa kafiri yake kafirci yafi karfin Allah ne da nufin Allah ashe Allah ya yi nufin za a masa kafirci amma kuma bai yarda da kafirci ba don haka akwai bambanci da Allah ya so da kuma Allah ya yarda Allah yakan yakan eh, yakan yi nufin abu alhali bai son shi da kaga ana kafircewa a duniya ana sabon Allah duka da nufin Allah a kai don kafiri bai iya motsi in babu nufin Allah amma shin Allah yana son a yi kafirci Allah bai so ashe Allah yakan yi nufin abu ba dan yana son shi ba dan haka nufi daban so daban karka ce Allah ya so alhalin kana nufin Allah ya yi nufi yana da kyau mu yi tunani tunani ma in ka ya ishe ka hujja ba sai ka koma ga nasi ba sannan ya ce barawo ya yi sata aka kama shi da aka tambaye shi me yasa ya yi sata sai yace ce kaddara ce menene ingancin wannan amsa ta wannan barawo babu shakka magana barawo gaskiya ne kaddara ce Allah ya nufa zai yi sata kuma kaddara ce Allah ya nufa a yanke hannunsa aqidar aljabariya kenan mutum ya kafa hujja da kaddara don ya saba ma Allah rashin kunya ya ƙare abu da rashin imani ya ƙare a gurin Allah yake danganta wa zalunci Allah shi ya kaddara min in yi sata me yake nufi Allah ne azzalimi domin Allah ya cuce shi shi ya mai da shi barawo rashin imani ya ƙare ga mutumin da zai kafa hujja da kaddara akan zunubin da yake yi aƙidar aljabariya ne wallahi aƙida ce ta kafirci mutum yana ridda matukar ya yarda da wannan aƙida Allah shi kare mu ana kafa hujja da kaddara akan abin da ya faru ga mutum ba da son shi ba amma ba ka kafa hujja da kaddara akan abin da ka yi shi da gangan na sabon Allah ka zuwa fathul bari mujallar na bakwai shafi 564 za ka ga karin bayani wannan ya ce fulani a ruga sun zo sun so a taimaka musu da cikakken bayani cikin tafsirin mu akan waɗansu 'yan uwa suna da fahimta cewa daga ranar farko ta azumi wai akwai surorin da za a karanta a cikin asham haka dai cewa kowace rana akwai surarta daban-daban wato kenan har zuwa ƙarshen watan ramadan suna tambaya shin haka ne to wanda duk ya faɗa muku ana hakan ƙarya yayi faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sauwaka na alqur'ani ita sallah ba a ayyana ga surorin da za a yi mata ba duka sura da mutum ya ɗauko zai yi kuma duk wanda ya ce maka ga wata sura da za a yi a ranar farko rana ta biyu ga tata kamar yadda wasu suke ware addu'o'i na kwanakin mako a ce maka wannan addu'a ce ko zikirin litinin zikirin talata zikirin laraba ka tambaye shi shin waye kawo wannan zikirin waye kawo idan dai annabi muhammad ne zai baka amsa kuma karya yake baka hadisin manzon Allah na haka wannan magana ba ta da asali a yi sallah a karanta kowace sura wacce ta sauwaka in ji Allah maɗaukaki nasi ne ayar Qur'ani